A shekarar 1980 ne aka kafa hukumar yaɗa ilimin manya a jihar Kano da nufin koyar da karatu da rubutu da harafin boko ga mutanen da ba samu zarafin zuwa makarantar boko ba. Ƙididdiga dai ta nuna fiye da mutum miliyan biyu ne suka shiga wannan tsari domin yakar jahilci daga lokacin da aka bullo da shi zuwa yanzu. haka kuma akwai kimanin ajujuwa dubu bakwai a sassa daban-daban na jihar kano baya ga cibiyoyi arba'in da biyu na koyar da mata ilimi da sana'o'i Farfesa Fatima Umar ita ce sakatar zartarwa ta hukumar yada ilimin manya ta jihar Kano. ta yi min bayani dangane da kalubalen da suke fuskanta. Muna fuskantar kalubale kamar na mutane ba sa zuwa makaranta kamar lokacin damuna, sannan kuma muna fuskantar kalubale na maza gaskiya ba sa zuwa zuwa sai da daddare. Kuma da daddaren nan muna so mu rage azuzuwan dare, saboda kaga mu daga nan Ah, ba za mu iya zuwa kamar tudun wada local government da daddare mu duba azuzuwa ba amma kuma su mazan su kuma ba su da lokacin zuwa aji sai da daddare. waɗannan kalubale da kika bayyana waɗannan matakai kuke ɗauka don warware su muna sa musu classes ɗinsu azuzuwan su lokacin da suka dawo daga gona sai mu sa musu azuzuwan su su zo a wannan lokacin. Malam Shehu Ibrahim Sa'idu Rano dattijo ne da ya ce ya halarci ajin yaƙi da jahilci tun shekaru da dama da suka shuɗe. Wato an dai nemi mu san garinmu san sunan iyayen mu kuma san sunan jiharmu yanzu da me da me zaka iya cewa ka rike lokacin tun sadda aka koya maka abin ni abin da zan ce na rike zan dai iya rubuta sunan mahaifina da sunan mahaifiyata da nawa lambobi fa lambobi zan iya gane ka ɗaya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zan iya sani lissafi na shekara kuma daga january february march april may june july august september october november to amma matashi ibrahim ismail ya ce bai je makarantar boko ba kuma bai taɓa halartar ajin yaƙi da jahilci ba. Siri makaranta arabi da ni ta allo. To abin da yana shiga makaranta yaƙi da jahilci gaskiya yanayin rayuwa. Baka da sha'awa ne misali ba ga rashin lokaci ko? A gaskiya ina da sha'awa dama dai ce dake ban samu ba. Ya kake ji? Eto eh gaskiya ina jin abin yana damuna gaskiya. Bincike dai ya nuna kimanin kashi 35 na 'yan Najeriya ba su iya karatu da rubutu ba da harafin boko. Lamarin da masana ke cewa har yanzu akwai sauran aiki a gaban hukumomin na Najeriya. Alhaji Jibril Yusuf Faiko shine sakataren zartarwa na hukumar kula da ilimin manya ta Najeriya. To babban abin kenan shi yasa ina ji federal government yanzu ta ba da kuɗi wajen biliyan guda ta ba UNESCO ta kula da shi don ta tsara yaƙi yanayin yaƙi da talauci a ƙasa kenan ka san UNESCO sashin ilimi suke kula da shi a duniya ga baki ɗaya so mun yi training training da yawa wanga shekaran mun fara daga eh, zonal level mun zo har state level yanzu muna kokarin ne su tsara sauran littattafai da sauran manhaja mu sake dudduba su da a tsara su su zama daidai yanayin zamani saboda ra'ayi a buga raba ma state su ci gaba da aiki ba babban matsalan wannan sashin namu na yaki da jahilci shine batun biyan malamai jihohi da yawa ba sa biyan malamai kuma a tsarin mu mun yawatar cewa a biya dubu bakwai da ɗari biyar a wata kamar allowance kenan ga malamai amma jihohi da yawa ba sa biyan wannan abin Alhaji Jibrin Yusuf Faiko kenan sakataren zartarwa na hukumar yada ilimin manya ta Najeriya. mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria